السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba fati gaba da karatunmu na fikihu musamman a mazhabar al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala muna karanta wannan littafi na matanin risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullahi ibn abi zaid abdurrahman alqirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun kammala bayani dangane da babin da yake magana a kan sallan matafiyi a yau kuma darasi na ashirin za mu taki daga babin da yake magana dangane da sallan juma'a mala yake babun fi salatil juma'a babin da zai yi bayani akan sallar juma'a shine mala ya fara da cewa wasa'yu ilal juma'ati faridatun tafiya sallan juma'a farilla ne akan kowane baliki saboda haka ko ka ji kiran sallah ko baka ji kiran sallah ba dole ne ka halarci sallar juma'a saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah daga fas'au din nan aka samu as-sa'yu saboda sa'a yas'a sa'yan da larabci saboda haka as-sa'yu mazdari ne shine origin ɗin kalma na mai fa'au ila zikirin lahi ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko da yake malamai da yawa sun ce ba wai ana nufin faau ɗin nan na ainihin gaggawa ba ne almuradu bi fas'au ila zikirin famdu to da hausa fassara ki zai ba da wahala saboda mu muna cewa fasaudin nan sauri ne famdu kuma duk abin da kake yi kamata yi ka bari ka yi shirye-shirye ka kintsa domin ka je sallan juma'a yana iya yiwuwa za ka yi wanka za ka tsabtace jikinka za ka sa tufafi masu kyau za ka sanya turare za ka taka ka je da kafa domin tafiya masallacin juma'a da kafa ya fi akan abin hawa sai dai mutum yana nesa mutum yana nesa to wannan zai hau abin hawa kamar tafiya masallacin iri ne da dawowa gaba da aka takun da za ka yi zuwa ga masallaci ana lissafa daga kafanka da saukewa to kaga idan a keke ne ko a babur ko a mota to zanen za a lissafa zanen taya za a lissafa ko sai dai ba za a ce Allah ta'ala ba zai baka lada kwata-kwata ba tunda akwai abin da ake kiransa comparison za a kwatanta wani abu da wani abu to sai ga ka samu karan fita amma wanda ya taka da kafa ya fi saboda wani lokaci idan kun duba za ku ga ire-iren waɗannan abubuwa musulunci yana koya mutum exercise karfi da yaji kafin ka an kara sai ga an koya maka wani exercise sai inda baka zamani saboda haka fatawa ila zikirillah shi yasa malamai suka yi ittifaki cewa an aka yi kiran sallah lokacin liman yana kan mimbari da wajibi ne mutum ya kama hanya ya tafi masallaci ya yi wanka ne ko bai yi ba tunda ko da da alola ana sallan juma'a amma da wankan ya fi wa zalika inda julusil imami alal mimbar shi yasa mala yace yayin da liman ya zauna akan mimbari wa akazal mu'adhdhinuna bil adhan masu kiran sallah suka kama kiran sallah idan kun duba za ku gane ya kawo da plural al mu'adhdhinuna masu kiran sallah saboda lokacin da malai rubuta littafi masu kiran sallah suna da yawa saboda babu lasfika an ba haka suka yi ba za a ji muryan ba an ce waɗanda suke da muryan suka hadu gaba ɗaya suka yi kiran sallah muryansu ta fi harbawa nesa su ga masabar malikiya sun amince da wannan eh, su eh, suka hadu gaba ɗaya kwarai da gaske ina yake magana mai yawa za ka jiya ya zama maka bambar goya amma ga masabar malikiya masu kiran sallah da yawa za su yi haduwa su yi kiran sallah lokaci guda a nan masallacin misali muna da ladanai kaman guda hudu ko biyar to sai su hadu sai su yi kiran sallah lokaci guda to ya fi tafiya nesa amma asali in aka samu mai murya ana kyauta zaton in ya kwala kiran sallah daga inda yake zuwa mil uku Muryarsa za ta kai idan duniya tana zaune lafiya amma yanzu kai shiru za ka ji didididididididi me ya kawo wannan yanzu lokacin da kake yaro kana jin waɗannan bai saboda akwai to masu injuna suna yi masu babura sun masu motoci ha kawai ma wani yaro sai kaga yana ta kartan wani waje yana kartan suminti wanda da wancan lokaci babu suminti da me yake yi da me da ainihin dorawa wanda kuma an karce shi shi bai cika kara ba sai dai a lalata shi to shi yasa ake cewa wal aswatu hadi'a ko awil ahwa wato waɗanda yake a lokacin iska tana natse muryoyi suna kwance idan mutum ya kwala kiran sallah na kyauta zaton daga inda ya kiran sallah zuwa mil uku za a ji ko kuma zuwa mil biyu abinda ya sa na kawo muku wannan bayani daga nan can gaba za mu samu inda mala yake cewa duk mutumin da yake tsakanin masallacin juma'a tafiyan ya kai mil uku to dole ya zo sallar juma'a saboda mai murya in ya kwala kiran sallah zai ji an gani? ga masabar ya kamar yadda na yi bayani mutane da yawa suna iya yin kiran sallah lokaci guda su hada bakinsu su kwala kiran sallah a karkashin wannan ne ma wasu suke ganin suna iya yi ɗaya bayan ɗaya wanda ya zai ce allahu akbar allahu akbar sai na biyu kuma ta karkara mai yiwa muryarsa bai kai na wancan ba ce allahu akbar allahu akbar wanda ya biyo baya na uku kenan shi ma sai ya yi nasa mai yaki kuma zai zo ya ce ashadu allah illallah kun san kowa da irin nasa su ga masabar malikiya suna ganin ana iya yin haka sai dai mushkilan ita ce idan kai ta faɗaɗawa to su kuma masu hadisi sai su zo su rabke ka sai su ce a zamanin annabi ya akwai ladanai suna da yawa amma lokaci guda suke yi kowa ya yi da muryar da Allah ta baraka wa ta'ala ya bashi saboda haka yin kace za ka faɗaɗa matsaloli haka suke yin kai ta ja to za ka iya faɗaɗa su amma su masu hadisai idan sun zo sai su ce mu koma zamanin annabi don kar a samu sabani saboda haka yin an koma zamanin annabi mai kiran sallah mutum da yini ko yana da murya ko baya da murya domin wanda ya yi mafarkin ganin kiran sallah shi baya da murya aka ce koya wa mai murya amma wanda ya yi mafarkin shi ma yana kiran sallah saboda ai murya Allah ke bayarwa ba wai saboda tsawon shan lemon tsami da dabino ba ne yana naga duka kun wannan kenan don haka zance mafi inganci mutum da ya yi kiran sallah to alhamdulillah yanzu ma Allah ya sauwake mana ga laswika idan mutum zai yi kiran sallah laswika shi kenan ka ko baya da murya to muryan za ta je nesa na'am wa sunnatu abinda sunna almutakaddima wanda ta gabata wajen magabata an yasadu hina izin alal manar su sun samu a zamanin su duka masu kiran sallah sukan hau abin kiran sallah tudu sai nuna sai su yi kiran sallah lokacin da liman ya shiga masallaci kun gana maganan kiran sallan ainihin na sallan juma'a kenan saboda koda lokaci yayi ba a kiran sallah ga sallar juma'a sai idan liman ya shigo masallaci ya hukkan mimbari ya zauna ake kiran sallah kun ga da bambanci da kiran sallan sallan azhar kiran da za a yi a sallan azhar akwai bambanci wa ya harumu hina idin albay'u wa kullu ma yashghalu an sa'i ilaiha a lokacin saye da sayarwa ya haramta wannan ba masabar malikiya ne kawai suka keɓanta da ba da wannan fatawa ba kusan dukkan malamai sun yi tifaki tunda Allah ta'ala ya ce fa'au ila zikirin lahi sai ya ce wazarul bai'a saboda mafi yawan kasuwanni ana yi ana cin kasuwannin ne ranar juma'a ko mutane sukan kirkiro harkokin kasuwanci a ranar juma'a to idan kun ji kiran sallah fa'au ila zikirin lahi wazarul bai'a fasau umarni ne a ka'ida na abin da suke kiransa a cikin usulun fiqh akwai wani kwanakin baya na fada wani linguistic terms su na lugar larabci a ka'ida in yi umarni wa mutum to dole ne saboda haka yin Allah ya umarni a cikin Kur'ani dole ne in annabi ya umarni a cikin hadisi dole ne amma akwai umarnin da ba ya zama dole saboda akan samu wani sinadari da zai gwada cewa ba dole ba ne koyi masa tabaibai da Allah ta halaye ya yi wa allazina amanu iza ta dayantun ila ajalin musamman faktubuhu umarni ne wal yaktub bainakum katibun har zuwa ƙarshe duk umarni aka yi ta bayarwa amma can a gaba sai ce mai fa in amina ba a dukkan ba a zan a ɗaya ayan sai ce bal yau adin laritu mina amanatahu kowa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban to an fara sassauta wancan hukunci farihanun makabuda au faruhunun makabuda farihanun jingina faruhunun jinginoni makabuda wanda yake karba saboda hakan akwai jingina kaga babu maganar rubutu ashe kenan faktubuhu wal yaktub bainakum katibun kaman ba dole bane don abin abinda ayan gaba ta gwada kenan to a gaba kuma sai yace me fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi ladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabba ya ce wala taktumu shahada in dai amana ce babu sassauci in dai shaida ce babu sassauci in akwai amana ba sai an yi rubutu ba ba ni bakin naira dubu daya ko dubu dari sai ka dauka ka bayar wa kafa billahi shahida in ka zo ka yi ta kwane-kwane ba ka biya ba ya rage na ka fahim amina ba dukun ba da in ka ce amana kai za ka sha wuya saboda irin wannan idan mutum ya zo ya mutu in ka kai shi kotu to ana iya taronka ka kai karansa kotu ba ana iya cin taronka kai da ka ba da bakin saboda babu shaida a kotun an tambaye ka waye shaida ka ce Allah to bulala ne a kwarai da gaske <laughs> bulala ne da tara saboda a musulunci ma bai ce haka ba in kuwa kayan da Allah ki ne ke da to karka kai kotu saboda kana ji ana bata lokaci sai dai idan alkali ya yi hikima ya zo ya ce to kenan don da ka ce Allah ki ne shaida walbayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala alaman ankara kun za kai alkalin da suke juyawa sai su ce to kai da ka ce ba a ka baki to ka to wani ba zai rantse ba amma duk wanda ka baki dubu ɗari tsakaninka da Allah ya yi musu ya ce ba ka baki ba to an je kotu alkali ya ce ya rantsai zai rantsai ba abin da zai hana ki rantsuwa saboda tun farko bai ji tsoron Allah ba in kuma ya ki rantsuwan to tsoron Allah ya same shi eh, kaga kenan zai dawo ya ce a ah, daman na masa da wasa ne shi kenan sai ya biya ki sa kwarai da gaske okay. mun shiga wani layi daban idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a fasau ila zikirillah wa zarul bai'a fasau ila salatil juma'a wa zarul bai'a wa shira'a duk inda aka ambaci bai da larabci kawai aka tsaya to saye da sayarwa ne saboda bai yana iya daukan saya bai yana iya daukan sayarwa so idan an yi kiran sallah lokacin liman yana kan mimbari ciniki ya haramta wa kullu ma yashgalu an sa'i ilaiha da dukkan abin da zai shagalar da mutum ga barin tafiya ga sallan juma'a saboda haka a nan ne sai kiyasi zai shigo lokacin da za a je sallan juma'a sai ana maganan daura aure ba zai yi ba Abin abinda yake la'akari shine wato ka samu sallan juma'a duk da zai sa sallan juma'a nan ta kubuce maka to haramun ne malamai da yawa suna buga misali da wannan ababin kiyasi ababin kiyasi a cikin ilimin usulul fiqh wa hada al-azan thani ba mamaki wani yace akwai kiran sallah na biyu to kun ga kiran sallah na biyun nan ahadathu banu umayya umayyad dynasty su ne suka kirkiro shi abinda mai risala ya fada amma abinda bincike ya gwada shine ba haka bane kiran sallan da yake an hau kan mimbari tun zamanin annabi haka yake kiran salla na biyu da yake magana shine kiran sallan farko mu a kasan nan mun tashi mun samu a nan bauchi abinda yake fada kiran wanka haka ne ko ana ce kiran wanka to wannan kiran wankan wanda ya kirkiro shi shine Usman bin Affan ba umayya ba Usman bin Affan yana daga cikin zuriyan banu umayya amma ba kai tsaye ba saboda khalifancin da yi na shekaru goma sha biyu da wani abu wato ba a kiran kalifancinsa karkashin jagorancin banu umayya tunda aliyu bin abi talib ma ya biyo bayansa ba samun banu umayya ba sai a lokacin muawiya bin abi sufyan ina fata an gani usman bin affan Allah shi kara yadda da shi ya kirkiro wannan kiran sallah ne lokacin da birnin madina aka cika in aka zo sallan juma'a mutane suna ta harkokinsu a kasuwa sun ɗaga murya ko an yi kiran sallah ba sa ji shi kawai sai tunaninsa ya ceto a samu wani gida kusa da masallaci yana kiran sallah sai Allah ya kaddara yana da gida a kusa da kasuwa yana da gida kusa da kasuwa sai yasa aka yi tudun inda za a zai ana kiran sallah shine sai ya kiran farko kun ji dalilin da yasa aka samu kiran wanka game da haka ana cikin hayaniyan kasuwanci sai ladan sai ya hau sai ya kira idan ya yi kiran sallah abinda ake nufi shine ka samu matsaya kana iya zuwa gida ka je ka yi harkokinka shi yasa lokacin duniya tana zaune lafiya duk wanda suke yan cikin gari ne ko hadda baki sukan rufe kayayyakinsu ne su kama hanya su tafi mawa suka bar ajiya wa Allah ƙwarai da gaske tun da saudiya ma hankali za ka samu haka suke yi ana kiran sallah kawai sai su jawo wani abu sai su rufe sai bayan an yi dadda sallah tukunan ka zo ka samu sun buɗe to shine za a yi ciniki amma yana rufe ko mutumin ya ki fita sallah yana ciki ba zai yi ba saboda kada na'ura ma ta gwada shi ko kasu kama shi wannan ma fa kamsu salawati kenan eh ba wai maganar sallar juma'a ba to kuma kaga a sallar juma'a ke dokan tafi karfi ne zana maganar sallar juma'a ne to don haka mutane sai su rufe kayayyakin su sai su je masu wanka za su yi masu canza kaya za su yi sai su kama hanya su tafi masallaci saboda tsakanin kiran sallan farko da na biyu za ka samu babu nisa za a ba da dama ne gwargwadon yadda za a yi wanka ko a yi alola a kintsa a zo masallaci sai kuma a tsora kiran salla ta biyu saboda aka yi mun duba za mu ga kiran sallan farko shine aka kirkira kiran salla ta biyu tana da asali ina fata an gani malamai sun tattauna a tsakaninsu wani abin da dina usman bin affan ya kirkiro to ba za a yi aiki da shi ba don akwai bukatan haka za a yi aiki da shi idan baka yi aiki da shi ba akwai bukatan haka sai Allah ya tambaye ka tunda annabi ya ce bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kamar sallan asham ne a cikin huduba na ambata lokacin da annabi ya fito na farko yayi sallah shi bai ce mutane su taru ba suka bi shi a cikin wata ramalana da daddare sallan na filaye suka bi shi washi gari suka baza wa mutane cewa ya annabi jiya ya jagoranci waɗansu sallah aka taru a dare na biyu maza Allah ya fito ya jagorance su sallah aka sake taruwa a dare na uku fiye da na jiya annabi ya jagorance su sallah a dare na hudu sai masallaci ya kasa har waje annabi ya ki fitowa lokacin da ya ki fitowa suka ga alfidar zai fito sai wani ya ce asala saboda masallacin annabi da gidansa a halin suke wanda ya daga murya annabi zai ja cikin gida yana ji ya ki fitowa bai fito ba sai sallah su ba ya sa ma hannu bayani na ce kun ga waɗansu yi wucel ɗin dole domin wanda ya zauna yana jira bai je yin zuhur ba gaga ya yi wucel mai yiwuwa wani zai iya ce bari ya nemi ruwa a masallaci ko inda suka ci gaba inda suka ci gaba abinci ma za ka iya samu a gefe kasashen eh, da suka ci gaba saboda masu sai da abinci suna kusa za ka samu lafiyayyen abinci kan nike ka dora da ruwa ko an zo ana sallan hajji an dade ana zai kana zai kyamam amma inda yunwa a cikin kaba inda za ka je babu to bayan an yi sallan ba ka idan da sallah sai annabi ya juyo dama akwai lokacin da ake tsammanin annabi zai yi magana yakan yi magana saboda yakan kiyaye abinda kai jiya bai buya mun ba dun na gani na ji amma abin da ya hana ni fitowa ina tsoron kada Allah ya farlanta mu kun aka farlanta muku ba za ku yayi ba farai da gaske in aka ce dole sai an yi mutane yake ba za su ta yi amma yanzu ka ga aka ba ka gani ma saboda tsaban mutane gara ɓasa suke so sai da daren 27 za ga an taru wallahi har makka ba matsaka tsinke har makka ba yi najeriya ne kawai ba wani maki koman karshe ba zai tsaya kowane dare ba daren 27 sai sai ya akwai hadisin da ya ce lailatul kadiri daren 27 wato da yake ya goyi bayan abin da shi yake so to kaga tun daga wannan lokaci sai manzo Allah bai sake jagorantar mutane ba sallan aken ko tahajjud duk wanda ka fassara har zamanin Abubakar bin Abi Quhafa shekaru biyu da watanni bai jagoranci mutane sallah ba sai zamanin Sayyidina Umar shi ma kusan watanni shida na shekaru shida na farko bai yi ba sai wata rana ya fito sai ya ga mutane a masallaci suna ta sallah daban-daban kowa yana sallarsa sai ce kai ya ce washe gari na ganin zan hada su a bisa mai karatu guda daya sai aka yi sa aka samu mahaddacin Kur'ani tun zamanin annabi wanda manzo Allah yake sauraron karatun kur'anin sa shine ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu shine yake ka zo ka jagoranci mutane sallah neman guda daya in duk wanda zai sallah a masallacin annabi to liman da zai bi in ba zai yi ba to yi a gidansa tunda da dama sallar nafila a gida ya fi muhimmanci sai ya hada su kuma duk sahabbai sai suka goyi baya suka zo suka taru akan wannan mata ma aka sanya musu limamin su to kaga malamai abinda suka fala shine wannan sunna ce tunda annabi ya ce bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin to haka ma wannan kiran sallah ta biyu amma idan babu bukata kamar yanzu da ko suka yi yawa masallatai suka yi yawa malamai suka ce babu bukata yanzu kan kasuwan boci ma za ka je kasuwan boci wace kasuwa ce za a sanya mai kiran sallah da can can kasuwan guda ɗaya ce can can can can kasuwan guda ɗaya ce kuma babu laswika to amma yanzu fa idan an ga dama daga nan masallaci ba ma daga masallacin kofar fada ba ai ina jin daga masallacin kofar fada kamar sun yi wayarin ma kama akwai wayarin a wannan titi na na yakubin bauchi ne ko menene eh, kafin a je central market ok ba wayarin ko amma kaga za su iya yi za su iya janta su kai ki har cikin kasuwar central market mai kiran sallah yana yi za su ji kowa ya gane cewa liman yana kan mimbari to akwai abubuwan tunatarwa to shi yasa aka ce in akwai bukata za a yi haka in babu bukata to shi sai a ajiya dawo kiran sallah guda ɗaya kawai ina fata an gane na'am wa hadha al-adhan ath-thani ahdathahu banu umayya mun yi bayani wal jum'atu sallan juma'a tajibu bil bil misri wal jama'a kana wajaba ne a cikin babban gari banda kauye kauyen ku ba ku wuce mutane kwalli biyar ba ku ce za ku yi sallar juma'a ba zai yi ba sai an samu almisir gari da masabar malikiya sun ce mafi karancin misir mutane goma sha biyu to amma babu nassin hadisin da ya tabbatar da haka ya sa ma ga masabar al'imamu abu hanifa shi kuma a wajensa mutane arba'in ne to kaga kenan akwai sabani saboda babu hadisi ta kame mai da ya tabbatar da haka wal jama'a kuma sai an samu jama'a saboda haka mutum da ya ko biyu ko uku kawai ba sa sallan juma'a eh mun ba samu sallan juma'a ba suna iya jami amma ban da juma'a wal khutbatu fiha wajibatun qabla salat kuma huluban da ake ranar juma'a wajiba ce kafin sallah tunda tunda annabi ya fara sallan juma'a yake huduba kafin sallan juma'a bai taba bari ba to dole ne ya yi huduba kuma abinda laraba suke kira kudu ba ba rubuta haddace kullum abu guda ɗaya ba ba daidai ba ne don ba haka hudu ba take ba akwai inda ake daga murya akwai inda ake saukewa galibi akan yi magana ne dangane da abinda mutane suke ciki domin a karantar da su addininsu kama guda ɗaya ne kullum faukal bariya da kowa ma zai haddace faukal bariya kuma zai ga kawai bai ma san fasaran ba kuma bai amfana da abin da ake nema ba wa ya tawakka al-imam ala qautin awasa liman zai dogara bisa baka ko kuma sanda Abin da ya samu ala ya ambaci wannan saboda akwai hadisan da suka ambaci haka sai dai hadisan bincike sun nuna cewa ba su inganta ba shi yasa za ga malaman yanzu malaman hadisai na yanzu su ba sa rike sanda kuma ba sa rike baka amma waɗansu da suke ganin hadisan suna da ɗan yawa kamar rauninsu bai kai a ce ba za a yi aiki da su ba to za ga suna rikewa amma mafiya yawan malaman hadisai wanda suke da tsanantawa su ba su rikewa gaba da aka kiyasa aka ajiye sanda ko kuma baka wa yadlisu fi awwaliha wa fi wasatiha a farkon hudu ba ana zama kuma a tsakiyar hudu ba ana zama a ƙarshen hudu ba babu zama Ya sa liman yana shigowa masallaci zai hau kan mimbari sa aka ce liman ba na fila saboda annabin ya shigo masallaci na fila. yana shigowa zai hau matakalan mimbari ya yi sallama wa mutane kuma su amsa sai ya zauna idan aka kammala kiran sallah sai ya tashi. sai ya yi ba ta farko sannan sai ya zauna kun ga wannan ya tabbata ba guda biyu kenan sabanin sallan idi sallan idi in an yi ba guda ɗaya ta yi amma ban da sallan juma'a wato kamun salatu inda faragiha kuma ana tsayar da sallah ne idan an kammala ba haka ne ana kammala ba sai a tsaye da sallah ba ba ta lokaci sai dai idan an samu lalura alolan liman ta warware to yana iya fita ya je yi ko kuma liman ya masu da akwai matsala saboda ya kyawo wani kunu haka ya rikita masa cike to sai ku yi hakuri eh, ya sa ma liman ya kasance gidansa yana kusa da daɗi in ya masu sai ya ce minti biyu kuna tsaye-tsaye wanda ya gaji sai ya zauna ya jira shi sai shiga gidansa minti biyu uku da ya gama abin da zai ya yi alola sai zo ya abin nan ya ci gaba sai ya jagoranci mutane sallah waɗansu suna ganin idan aka yi hudu ba a tsaya a jinkirta ana jiran liman ba daidai ba ne ta wannan fahimta kuskure ne inda liman yana da lalura shi da ya hudu ba shi da ja sallan juma'a to mun je kasashen da kuma su suke da dabara Eh, wani shi ko bai iya karatu bane ko yaya ne sai ga wanda zai hudu ba daban wanda zai yi sallar juma'a daban wannan ma ba daidai bane akwai masabobin da suka ce haka amma masabar malikiya ba su goyon bayan wannan kuma shine daidai saboda annabi shi zai hudu ba shi zai ja sallah kalifofinsa duk wanda ya hudu ba shi yake jan sallah wanda yake da lalura to kwata-kwata sai ya sa wani to kai ka kayi ba wani ya zo ya ja sallah menene man fa'ida menene amfanin wannan za ga waɗansu kasashe da suke ganin sun waye suna yin haka kuma kuskure ne gaskiya saboda irin wannan ba da dama shi yake sa mutane suke nesa da karantarwan hadisan annabi gaskiya shi yasa yake samun matsala to don haka idan liman yana da lalura za a jira ki sai dai abin yayi mune to malamai sun ce yin abin yayi nisa liman ya samu babban matsala to ba sai an sake maimaita hudu ba ba sai wani ya jagoranci sallah kamar lalura ce an fara sallah raka biyu sallan da take raka a hudu sai liman ya samu matsala sai ya fita ina jawo wani zai yi za a koma daga farko ne a ba za a koma daga farko ba saboda me saboda lalura ad-darura tubihu بعض المحظورات او المحظورات ويصل الامام ركعتين لمن زي صلى ركعه بيو للي صلى الجمعة ركوة يقود بيوني دو الدنيا باون دي تيكارا saboda haka ittifaki ne kuma in yace a kara ma ya saba wa yadda annabi yayi ya jaharu fihi ma bil qira'a zai bayyana karatu a fili haka ne wa yaqra'u fil ula bil juma'a a raka'a ta farko ana son a karanta suratul juma'a wa na nahwiha ko makamancinta karanta suratul juma'a haka annabi yake yi amma kuma bai hana a karanta wata sura ba shi yasa mala yace wa nahwiha wa fi saniya? a raka'a ta biyu bai halata ka hadithul gashiya. sai ya karanta halata ka hadithul gashiya. haka annabi yake yi wani hawi ha ko makamantanta saboda haka kun ga kenan ba dole ne sai waɗannan surori ba idan kun lura za ku ga mala raka ta farko ya ce suratul juma'a a raka ta biyu kuma sai ya ce suratul gashiya mu kuma abinda muka saba ji raka ta farko suratul juma'a raka ta biyu suratul munafiqun ko raka ta farko suratul sabbi raka ta biyu suratul gashiya haka ne ko to akwai nassi abinda mai risala ya faɗa daidai ne ana iya karanta suratul juma'a raka ta farko ta biyu kuma karanta suratul gashiya akwai nassi karara wanda ya tabbatar da haka saboda haka kun ga nassosin da aka samu daga magabata guda uku ne sallan juma'a raka ta farko suratul juma'a raka ta biyu suratu almunafiqun a sallar juma'a raka'a ta farko suratul juma'a raka'a ta biyu suratul gashiya a bangare na uku ko kuma magana ta uku a sallar juma'a raka'a ta farko suratul sabbi raka'a ta biyu suratul gashiya saboda haka in ka dauko wannan kana iya dauko wannan ko kuma duk abin da ga ya dace amma abin da sa ake yawaita abin da annabi yi, saboda karatu ya zauna saboda karatu ya zauna saboda daman asalin nassi in kana son ka kare kanka sai ka kawo abin da annabi ya yi sannan kuma daga baya sai ka yi karin bayani wa yajibu sa'yu ilaiha wajibi ne mutum ya yi tattaki ya je ya yi sallan juma'a alaman filmisri duk wanda yake cikin gari idan babban gari ne yanzu kaman ina ne tsakiyar cikin garin bauchi ina ne tsakiya a yanzu fada ina ne tsakiya faran abu wajen central market shi na tsakiyan bauchi na ina a na yanzu nake magana a to shi koyan bautin da kun yi sabani mukan damar daga ƙauyukan muka zo ina ne tsakiyan bauchi a yanzu tsakiyan garin bauchi eh wunti wunti get eh a da kuwa yanzu to a ga baba ya yi magana don nasa zai fi karbuwa ma'aikatan ayyuka a da wajen gidan ciro bauchi abubakar ma abubakar yankari express nan a yanzu eh, shi ne tsakiyar bauchi abinda mu muke magana shi ne gabas da yamma kudu a ah, ba ba a ah, waya abinda mu muke magana ai yanzu ana maganan bauchi ku ne masu sarauta kuke maganan ganuwa yau amma yanzu mutum ya samu fili a ganuwa ma sarewa zai yi gidansa ai zamanin ganuwa ya wuce amma kun ce kada a sare ganuwa saboda abar tarihi to amma ku da kuka ce kar a sare ganuwa saboda abar tarihi barin yi dai bakin ko kuma akwai abubuwan tarihi da yawa ku rusa sai yanzu mu bar wannan magana ba ita muke maganan da ake yi muna son mu san tsakiya wanda yake gabas da yamma kudu da arewa wato bayanin da nake so na yi to ka dauka kaman abuja ina ne tsakiya ko kano ina ne tsakiya ko kuma gombe ina ne tsakiya ko maiduguri ina ne tsakiya ko ilorin ina ne tsakiya ko lagos ina ne tsakiya abinda mala yake so ya nuna mana shine idan aka zo aka ce ga masallaci a tsakiyar gari kuma garin babban gari ne kafin ka kure garin ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa sai ka ci mil goma sannan ka kure garin to an yi kiran sallan juma'a a wannan masallaci na tsakiyar gari wanda yake mil goma dole yanzu saboda yana cikin gari suna ba za ka yi kasar nan ba a tsakani ba tafiyan mil goma a cikin gari ba za ka yi kasaru ba ina fata an gane to shine ya kara mana da cewa amma wanda yake waje shi kuma tsakaninsa da inda masallacin juma'an yake mil shine na yi bayani a can baya wanda mai kiran sallah in yayi mai murya duniya tana zaune lafiya ana ganin za a ji ko mil biyu da wani abu haka to dalilin da ya sa na yi tambaya kenan to sai a ji a dalabin ci ko mana ina ne tsakiyar bauchi a yanzu musamman ma waɗanda suke masu zane-zanen gari tun da yanzu kaga nan gaba nan gabas da ga inkil da kewaye can gefe ga turun da kewaye da wasu garuruwa ne amma yanzu da warin jima ya kaman wani gari ne amma yanzu zai ya bata yanzu kace warin jima wani gari ne mamaki wani zai ci wannan dutsen sannan ga rafin makaranta wajen sojoji in ka hada da hanyar jos ga har dungal ka gani duk cikin gari ne to nan kuma idan ka zo ga ina har ma can gaba wajen su gaba da su alin da ina ne ai ina jin kaman dumi ma tsakanin tsaratan da yake tsakanin dumin ma kashi biyu ne dumin ma kashi biyu dumi na asali su ne suke gaba da dutse sabon dumi kuma kafin ka je dutse wanda shi ma kusan ya hadu da bauchi ka gani to dalilin da ya sa muka ce tsakiyar bauchi a yanzu to kaga sai waɗanda suke zayyane zayyanen gari masu yanka filaye ko masu sai da filaye to su za su amfi kwatantawa su fala wannan kenan na'am wa man ala talakati amyalin min hufaqalla da wanda yake bai wuce mil uku ba ko kuma mafi karancin haka daga wajen gari banda cikin gari sai dai ku sani wala tajibu ala musafirin sallan juma'a ba ta waje ba bisa matafi hadisi ya tabbatar da haka ko matafi ya samu sallan juma'a sai ya ga dama yi saboda da juma'an da sa duk ɗaya ne ba mamaki ma juma'an za a bata masa lokaci tunda akwai huluba da sauransu amma sa zai iya yi shi kalansa wala ala ahli mina haka ma wanda suke mina wanda suka je mina ba sa yin kasaru saboda kwanakin da ake yi a mina ana cika wannan ga masabar malikiya ne eh, wata matsala ce eh, ba sa juma'a kai ba sa juma'a kun ga wannan wata matsala ce don saboda amina akwai masjidu wannan hai cikin nan kafin ka je wajen jifan shelan da haimomi na jin ma akwai haimomin da aka yi dab da wannan masallaci suna mamanni da masallacin su suka yi sallan juma'ansu kuma duk wajen mina ne suna mina sukan yi sallar juma'a to matsala ce wanda yake akwai abin nan wala ala abdin sallar juma'a ba dole ne akan bawa ba hadisi ya tabbatar da wannan wala mra'atin haka ma mace hadisi ya tabbatar da wannan wala sabiyin ko yaro karami shi ma ba dole bane sallan juma'a hadisi ya tabbatar da wannan amma ana son a zo da su kamar yara su kuma waɗancan idan sun yi sallan juma'a shi kenan ta ɗauke musu a azhar sai dai kuma akwai mutum ɗaya da bai ambata ba wanda hadisi ya ambace shi shine marar lafiya marar lafiya ba dole ne ya je sallan juma'a ba yana fama da jinya wani yana dan fama da zazzabin ya zo sallan juma'a zazzabin karuwa zai musamman a inda ake tsananin zafin rana ko inda ake bala'in sanyi to kaga ba dole ne ya sallan juma'a ba sai ya zauna a gida ya yi azahar ɗinsa na'am wa ina da raha abdun aw imra'atun falyusalliha amma idan bawa ko mace sun halarci sallan juma'a to su sallata babu mazala. ba sai sun yi azhar daga baya ba wa takunu nisa'u khalfa sufufi rijali sai dai mata sukan kasance a bayan sahun maza ne wala takarju ilaiha shabba sai dai budurwa ba za ta fita ba eh saboda me saboda masu zazzare ido saboda gudun fitina sun ga kenan tsofin mata za su iya fita warai da gaske musamman ma yanzu mun taki mun samu mata suna zuwa eh, matan da muka samu suna zuwa sallan juma'a su suna da tufafin ma da suke sawa saboda sallan juma'a warai da gaske za ga mace idan ta tsufa ko ta kai wani munzali sai ta ce matsanta ko yan uwanta kuɗin dinka kayan da zai rinka zuwa sharan masallaci da sallan juma'a ko da yake sharan masallaci yanzu kun san yanzu ne mata suke so su dan farfado da abin amma ko zamanin annabi mata suna sharan masallaci kwarai da gaske yasa da mata suka zo suka ce za su rinka sharan masallaci da sauransu ba mu hana su ba sai dai suwaye za su iya jure ma wannan ai kaman abincin da ake ne ranar juma'a wanda wata tsohuwa take mai albarka a zamanin annabi wanda sahal bin sa'ad sa'id yake cewa wallahi har Allah Allah suke yi juma'a ta zagayo saboda gwatan wannan mata yanzu kuna ganin waye zai iya yi to ko masu sarauta ne ma za su iya yin wannan sarautan yanzu ba na daukan nauyi bare na barazana ne eh turaki ware da gaske wallahi da aka sani sarautan da na daukar nawainiya ne za ga mutum abinsa ne zai dauka ya bayar duk wanda yake su zai taimake shi amma sarautan yanzu damuwa ne yau mu aje wannan yanzu kuna ganin a masallacin juma'a a irin wannan ce a makwabta waye zai iya jure ma wannan ga na azumi ma lokaci za ga an fara an sare kunun nan da ake kawowa a cikin watan ramalana ayabin yana da wahala ne saboda haka inda za a samu a abin da ya kamata su ai ba ce liman ba a ce daga gidan liman aka ce daga gidan liman eh, saboda liman yana dab da masallaci a zayen kuna son liman ya sai ku kawo gudumawa eh, idan duk ranar juma'a za a kawo gudumawa a kawo kiret ɗin kwai a kawo buhun dankali na turawa duk ranar juma'a a kawo jirkan mangyala a kawo buhun shinkafa sannan a haɗa da ainihin kayan miya kwandon timatir da su na alayyaho da sauransu sannan kuma a haɗa da dubu hamsin wannan liman zai yi gidansa eh, a rinka fitowa da shi to amma kun san matsalan ita ce ana son idan ka fara abokar ka bari yasa komai karancin abu wani za ka samu yakan zo masallaci mai yiwa ya zo ya sallan juma'a yana idar da sallan juma'a za a kawo masa abincinsa daga gidansa ya zauna a da masallaci ko da dambu ne ko menene mutane za su ci wani zai zo wucewa ce bismillah wannan ma ya zo ko ga kaiwa ne wani ya ce bismillah ya zauna ya ci a ta masa addu'oyi to ko da wannan problem din a yanzu shine wani yana ganin ya fitar da abinci za a raina masa amma a yanzu komai munin abincin ka fitar da shi zaka samu masu ci sai dai matsalan shine mu ba mu da tsari saboda yanzu an kawo abinci sai ya bar almajirai shi yasa sai ga wani mai mutunci ba zai zo yana faɗa da su ba waɗannan kananan kananan nan don irin abincin da ake ba su su zo da yawa abin da shi yake da daure gindi mutane suke turo suke tura yaransu don ba daidai ba ne ko a watan ramalana ne irin abin da ke a yi shi bisa tsari tun da ba saboda su aka yi ba ba saboda su aka yi ba wannan kenan to jure ma wannan yana da wuyan sha'ani ne gaskiya na'am sai dai mata suna bayan sahun maza ne kuma kamar yadda aka ce wala takarju ilaiha shaba eh, yan mata ba za su fita ba saboda gudun fitina wa yunfatu lil imam fi khutbatihi wajibi ne a yi shiru wa liman a lokacin da yake huduba kun ga huduban sallan juma'a duk wanda yayi magana yayi wargi yayi barna amma sallan idi an baka dama kana iya magana sai dai kawai daman da aka wato ba dole ne ka saurara ba shi ma dun an baka daman cewa wanda ya ga dama ya saurara wanda bai ga dama ba ya tafi to ka gan ka za ka iya magananka amma kana zaune a wajen ba za ka yi musu surutu ba kuma shi ne bambanci amma sallan juma'a wajibi ne mutum ya yi shiru wa ya sakbil hunna mutane za su fuskanci wato ainihin mai hudu ba to shi yasa ake son a fuskanci abin nan ko da ka ringa juyawa kana sahuwa nan gefe mai hudu ba yana yi ka kalle shi ba a son liman yana hudu ba ranar juma'a waɗansu sun jinginu kamar yanzu yadda muke karatu sun jinginu haka ba a so ba daidai ba ne kallon liman ake yi saboda haka ko kana gefe kaga za ka juya kana kallonsa don wanda yake kallo ya fi ɗaukan magana akan wanda yake yana kallon yamma kuma liman yana kallon yamma to waye liman din <laughs> eh, waye liman mai hudu ba ga gani na'am sannan kuma wal yatafayyab laha kuma ya sanya turare yayin da zai je sallan juma'a kuna zallake wal ghuslu laha wajibun tofa wanka wajibi ne mai risala ki ya tafi akan cewa wanka wajibi ne saboda hadisi kai zai abin da ya faɗa kenan amma dai an samu sassauci annabi da kansa ya ce duk wanda ya wanka madalla da wanka wanda ya alola ma madalla da shi shine aka samu sassauci amma akwai gusulul juma'a wajibin ala kulli muhtalimi a musulunci ma abin da ya zama wajibi shine a sati kai wanka sau daya eh shine wankan juma'a sai dai kana da mata amma baka da mata ina marasa mata sau ɗaya za ku ringa wanka za ku je sallar juma'a eh. sau ɗaya kacal shi ne wajibi ne ka wanka a musulunci a mako sau ɗaya yauke lokacin sallar juma'a in ka yi ka bari sai wani mako zami ke to amma ka zai idan kana da abin nan janaba ta kama ka akwai wankan janaba to amma in babu shi kenan kai ta zama yanzu irin yaran na akwai yaran da zaka ake musu je su yi wanka musamman yanzu yadda hunturu ya fara sai ya je ya kewaya kawai sai ya dan jijjiga ba zai wankan ba gobe ma kun tura shi ba zai wankan ba sai kaji yana dan karni karni tukuna ka ce kai anya ya sa iyaye suke wanka wa yaran su kanana saboda mutum ya riga ya saba to lokacin sanyi ne kuma sai a ba shi ruwan dumi maimakon a tilasta shi ya yi wanka da ruwan sanyi eh, ina fata an gani saboda haka wanka domin sallan juma'a wajibi ne ga masabar malikiya kamar yadda makaranta a baya waɗansu malamai sun tafi da fahimtar cewa ba za a yi wankan nan ba sai dab za a je sallan juma'a dab da za a je sallan juma'a za a yi wanka to amma kuma abinda nasosi da yawa suka nuna ba lokacin ba lalle sai za a je sallan juma'a ba mutumin da zai tafi wajen sana'arsa ko wajen ko ofisinsa da safe zai yi wankansa da niyan wankan juma'a sai ya wuce ofisinsa daga can ko ya ci abinci ko ya yi bacci ko menene wankan wannan wanka bai baci ba amma kuma zai tafi sai ya lola ina fata an gani hmm. da wannan ne wasu suke da fahimtar cewa an kai wankan juma'a saboda wankan juma'a wajibi ne ko baka yi alwala ba inda baka yi abin da yake warware alwala ba kana iya sallar juma'a da wannan wanka to kaga kenan dab da dab zaka yi eh shine wanda zaka yi yake yayi ba amma mutumin da ya wanka tun da safe a ce sai wajen karfe 12 ko karfe 1 zai je sallar juma'a yayi wankansa sun karfe 7 a ce anya bai yi wani abu ba wanda ya warware alwala kaga yana da wahala musamman yanzu zamanin ciye-ciye abubuwa iri daban-daban na'am wata hajiru hasanu sammako domin zuwa sallar juma'a wannan yana da kyau saboda hadisin abu huraira mazala ya duk wanda ya wanka ya je masallacin juma'a a lokaci na farko faka anna ma qarraba badnatan wa man jaa fi sa'ati thaniya faka anna ma qarraba baqra wa man jaa fi sa'ati thalitha faka anna ma qarraba kafshan aqrana wa man ja'a fi sa'ati nama fa ka'annama qarraba bayda sai ce fa idza kharaja al-imam hadaratil mala'ikatu yastami'una dhikra to kaga wannan yana da muhimmanci walai ta a fi da nahari sai dai wannan ba yana nufin da da sassafe bane akwai walansu su da sassafe suke zuwa kun san ko yanzu da aka samu ci gaba wani lokaci kacin masu wanke masallaci da sharon masallaci su gama masu zuwa sallan juma'a sun zo saboda wani zaka samu ran juma'a bai da aiki shi lokacin da yake samu kenan zai zo ya zauna ya ta zikirinsa ya ta karatun Kur'ani ya ta addu'o'insa in ma yayi baccinsa ya taki jab lokacin da liman zai zo zai je a dalilin da yasa masallatai a yanzu ake son a samu wajen zagawa ai kun ga zamanin annabi masallatai ba su da wajen zagawa kwarai da gaske amma yanzu ka je saudiya bayan gidan liman ma an ka gani za sai ka ce bayan gidan wani shugaban kasa ne bayan gidan liman in wanka yake so ya zai wanka in kaya ne ma yake so ya canza zai canza kuma ire-iren waɗannan masallatai haka ake so a dinga yi a rinka yi wa liman wani dan ofis haka da wani dan daki da gado da katifa da ɗan kujeru haka da kuma kayan abinci ito ya kaga limamai za su yi ta rigima musamman irin waɗannan masallatai idan aka gina aka ce akwai ofisin liman akwai wani ɗan ɗaki haka ga gado ga bayan gida ga wani abu na yi rigima za a yi ta yi Eh, kafin ku ayyana liman daya amince gaba daya akwai rigima saboda an za akwai moro-moro eh, amma inda aka ga babu komai sai ka jana ce a ɗauki wani yana ce a ya ce kun yi magana da wani ne ina ganin ni ba zan samu daman yi ba to duk inda ka jana kauce-kauce babu moro-moro ne Allah kyauta na'am wale ya tafayyab laha haka ne ana sanya sanya turare lokacin da mutum ya yi wanka ya sa kayayyaki masu kyau wa yalbas ahsana siyabihi ya sanya mafi kyawun kayayyakinsa kun ga ba ce lalle sabo ba sai dai abinda aka samu a cikin nassi akwai lokacin da aka zo ana sayar da wata riga abin sha'awa sai aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko zaka sai wannan riga tana sawa saboda ranar juma'a da kuma idan baki sun zo sai Maza Allah ya ce wannan tufafi na waɗanda ba su da rabo ne ranar tashin alkiyama saboda akwai alhari ne a ciki to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce wannan ya halatta ka ware waɗansu kayayyakinka ba za ka rinka sa su ba sai ranar juma'a ka ware kayayyakinka ba za ka rinka waɗansu kayayyaki ba za ka sa su ba sai ranar da yake akwai hidima ya halatta mutum ya yi haka daidai ne to da wannan ne shi yasa ake sassauci mutum zai iya dauko jallabiyan wankan sai ya zo sallah man kai wanka sai ka dauki jallabiyan ka sa in ka zo zaka zo sallah su ba sai ka dauko jallabiyan in an ce an nada kwamiti za su je maganar neman aure ko mai sai ka ce da Allah ku dan dakata ku bani minti biyu sai ka je gida ka canza kaya ka fito to jallabiyan wanka ka fuskanci Allah da ita amma wajen fuskantar wani ko kwamiti kuma ka je ka canza to shine dan matsala amma ka gaya ba haramun bane tunda an ce na takun inda kulli masjidin idan za ka zo masallaci ana son ka kure a daka. to lalle hakika ranar juma'a da ranar idi da ranar tarban baki ana son a sa kayayyaki na musamman wannan musulunci ya yarda da wannan wa habu ilaina an yansarifa ba da faragiha abin da ya fi ƙauna gare mu malaman masabar malikiya idan aka yi dadda sallar juma'a kama hanya tafi babu maganan a zauna a ita zikiri ba daidai ba ne saboda Allah ke fayi za ku ya ce salatu fanin tashiru filarbi amma ba hana ka yin nafila ba kana iya nafila raka a biyu ko raka a hudu amma ka canza waje amma ba a son zama wai a ci gaba da ambaton Allah ba ce ka yi wannan ba sai dai kana da wani abu ko za ka huta shi kenan suna ga waɗansu sun aka yi sallan juma'a sukan zauna a masallaci ko su dan yi karatunsu ko menene to wannan ne musulunci bai takura kai ce sai kayi ba amma ra'ayin ka ganin daman ka kana iya yi wani ma zai kwanta ya ta baccin an an zo sallar la'asar ya tashi ya je ya to haka ya ga dama saboda bayan sallar juma'a an ce ku fita ku je ku nemi kudi a binku kowa ya je wajen sana'anta wala ya tana falo fil masjidi sai dai ba a son yayi nafila a masallaci to da mala ya faɗi wannan ya faɗi wani nassi ne ana iya nafila a masallaci sai dai ka canza wajen a canza wajen abinda aka fi so mutum ya bar nafilansa ya je gidan gidansa ya yi hmm. wal yatanaffal insha'a qablaha idan ya ga dama zai iya nafila kafin yasa aka ce kafin sallan juma'a babu wata kabaliya sai dai ka shigo kafin ka zauna akwai nafila raka'a biyu shi kenan in ka ga dama kana iya gara in ka ga dama kana wannan ganin daman ka ne ba ke bace maka ba amma wai a ce bayan an yi kiran sallah mutane su tashi wannan ba daidai ba ne kiran sallah na farko ne ko na biyu ne kan ake tashi saboda na manta eh kiran sallah farko na biyu liman yana kan mimbarin zai yi hudu ba a tashi ayi nafila ko kiran sallan farko Eh, wani ya dauka kiran sallan farko ne saboda ko wanda suke zuwa kafin kiran sallan farko sai dai idan za ka tashi ka yi nafila tsakanin kiran sallah da ta da ikama saboda nassin wani hadisi amma dai wajen saboda juma'a ne to balle ma already mun riga mun yi bayani kiran sallan da ake yayin da limai yake kan mimbari wannan kiran sallah ke kuma ana gamawa zai tashi kun ga babu kofa na yin nafila sai dai ka shigo kafin ka zauna kana yi nafila ya ce ha to mun ce bayan ta ma ana yi yi wala ya fa'alu zalika al-imamu sai dai liman ba zai haka ba saboda annabi yana shigo masallaci minbari yake hawa amma kai in ka shigo masallaci ga masabar malikiya ana hudu ba ba za ka yi nafila ba amma wasu malamai sun ce ko ana hudu ba kafin ka zauna za ka iya nafila amma ba ruwanka da ce ma wani ufa ko ka taba wani ka ce ya matsa ba ruwanka ka yayin inda kake kai nafila ka zauna kawai ko wani ya ce ka mazo ka gyale shi sai dai mutumin da ya ce ya taba ka ya ce matso kai kuma ka ce to duka kun tafi ɗaya eh, dun ba a so yasa annabi yana huduba ko wani zo yana ta shigo yana tsallake mutane yace zauna inda kake ka cutar da mutane yace ba daidai bane a ringa daddafa kafala kuma wadan suna yin haka me yasa saboda ba sa eh, sauraron karatu ne abin ya sa ba ma yin haka wani lokaci mu ce za mu abin nan saboda ga jama'a da yawa in kai haka kamar ka muzarta mutum ne amma ba daidai ba ne ya za dama na ce ne mutum ya saba kullum zai to wata rana sai na tanka masa kuma zan iya kara masa in ce jahili kawai hazan a kaga ba zai sake ba ba mamakin ya bar masallacin ya bari zai bar sallah ma ba zai yi sau miliyan ba ba zan sani ba amma ba daidai ba ne in kana son gaba ko tsakiyar masallaci ka zo da wuri to ka haƙura ma idan ka zo ka tsaya inda kake lokacin da aka take ana daidaita sahu kana iya shigowa annabi ya taba magana mu wani saboda ka daddafa kuma in kun lura za ku ga wani fa yaje dafa kafadan zai dafa haddasa an ubansa ai ba daidai bane sannan annabi ya ce ba a rabewa tsakanin mutane guda biyu yanzu kamar yadda waɗannan suka zo suka zauna yanzu kaga nan akwai sifes, nan akwai sifes, nan akwai sifes. to amma ka ga nan ma ya fi takuruwa yanzu da za ka zo ka ce ma wannan ya matsa wannan yanzu yadda suka rike hannunsu nan ka zo ka takura su me yasa za ka takura su musulunci bai yadda da wannan ba amma dama dama mai yiwa wannan za ka iya an kai baka da auki dan ferat kake kana iya zama a nan ba tare da ka takura ma kowa ba amma hatta mutane guda biyu in suna zaune inda ya ranar juma'a ka raba tsakaninsu to ka cutar kuma ka tawaye ladan sallar juma'an ka saboda kiyaye haƙƙin ɗan adam an gane kalmin bara baraka ma kulu. wala yaf'alu dhalika al-imam waliyarkal kalmin bara kama kulu. liman ba zai yi ba yana zuwa kawai ya hau kan mimbari don haka annabi yake yi in ya hau kan mimbar ya yi sallama wa mutane sai ya zauna mai kiran sallah sai kiran sallah sai tashi ya hudu ba ana kammala hudu ba kuma sai ya jagoranci mutane sallah don haka ya sallama kuma kowa sai ya kama gabansa ƙarshen wannan babi kenan sai babun fi salatil khawfi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh